sha 13 ga watan yulin shekara 2018 za mu leka muku irin wainar da ake toyawa a bangaren sai da sayar 'yan wasan kwallon kafa ta duniya ganin ranar talata da ta gabata an yi babban ciniki tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da Juventus inda dan wasan Real Madrid Cristiano Ronaldo ya koma kungiya akan kuɗi fan miliyan 92.2 bayan wannan ko kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid tana shirye-shiryen biyan zunzurutun kudi har kwan miliyan 150 domin sayan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Eden Hazard wanda zai yi mai gurbin Cristiano Ronaldo da ya koma kungiyar ta Juventus. ita ko kungiyar kwallon kafa ta Tottenham sun bude kofa ne na sayar da dan wasan bayan su Tobi Aldawara dan shekara 29 da haihuwa kafin fara gasar bana na league na kasashe daban-daban inda ake la'akari da komawarsa kungiyar manchester united na kasar ingila har ila yau manchester united din za ta tattauna da mai horar da dan yan wasan kungiyar kwallon kafa ta real madrid baki da baki don ganin ta tana zawarcin dan wasan real madrid gary bell kocin kungiyar kwallon kafa ta jirgin ta liverpool jirgin club zai fita domin neman dan wasa mai tsaron raga wanda za su fafata kafin fara kakan wasan nan ta bana kungiyar kwallon kafa ta chelsea kuwa ta sake samun tayi na biyu daga kungiyar kwallon kafa ta barcelona kan sayan dan wasan gefen ta william inda barcelona a yanzu ta taya mata fan miliyan 60 a maimakon baya da ta taya mata a karan farko fan miliyan 53 chelsea ta yi watsi da shi har ila yau kungiyar ta chelsea sun jera saho guda da kungiyar paris saint germany wajen zawarcin dan wasan ac milan leonardo banucci din shekara 31 da haihuwa kungiyar kwallon kafa ta stoke city kuwa tana bukatar liverpool da ta ba ta dan wasan gefen ta sheyi ojo inda ta buƙaci ta sanya shi cikin cinikin fam miliyan 13.75 da liverpool take yi kan dan wasan gaba na stoke city din mai suna shakiri dan shekara 26 da haihuwa har ila yau kungiyar ta liverpool ta sanya ta yin fan miliyan 17.5 kan dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta besikta mai suna da marco bida dan shekara 29 da haihuwa yayin da ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta arsenal da ta kwaranta ta chelsea za su fice daga zawarcin dan wasan tsakiya da kungiyar kwallon kafa ta csk moscow mai suna alexander golovin kasantuwar dan wasan ya bayyana sha'awarsa na komawa kungiyar kwallon kafa ta Juventus da taka leda. har ila ya kungiyar kwallon kafa ta manchester united tana shirye-shiryen zawarcin dan wasan baya na leicester city harry martin dan shekara 25 da haihuwa inda take fuskantar biyan fam miliyan 50 kan zawarcin dan wasan shi kuwa dan wasan kungiyar kwallon kafa ta lazio filippo anderson dan shekara 20 wadda kungiyar kwallon kafa ta west ham take zawarci ya sauka a birnin london kan tattaunawa inda ake tunanin dan wasan na iya kaiwa fam miliyan 50 iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin boa huta lafiya